marigayiya Hanifa Abdulmalik Tanko tare da waɗanda suka taimaka masa mutum biyu. Abu na biyu shine wani asiri wanda Sheikh Murtala Sokoto ya tona game da matsalolin tsaron zamfara. Duk da yake mun shaji an ce an tona asiri an tona asiri to amma wannan wata sabuwar magana ce da ya kamata a santa game da tsaron Najeriya. Kamar yadda muka riga muka sani Abdulmalik Tanko ya ambaci cewa bai kashe Hanifa ba. Kawai shi ya sa hannu ne wajen sace ta kawai. wannan abu da ya faɗa ya girgiza duniya mutane suna ta maganganu suna cewa to dama su shirya ake a wato ko murɗe wannan shari'a to amma kuma wasu kalamai suna ta fitowa daga bakin lauyoyi suna cewa al'amarin ba haka yake to za ka gabatar da su sunana barista nura shehu adamu mazadu kuma lawa ne mai zaman kanshi a nan jihar kano assalamu alaikum warahmatullahi wani batu da yake ɗaukan hankali shine batun wani abu da ya faru da kisan yarinya a jihar kano hanifa kina. hanifa aka gabatar a gaban kotu daga baya ake ta batun yadda su waɗanda aka gabatar ba su da lauya wanda zai kare su kuma gwamnatin kano ce ta gabatar da su sai kuma aka ce gwamnatin kano ta ba su lauya domin ya kare su me wannan ke nufi a doka wato abin da wannan yake nufi shine gwamnatin jihar kano ta shigo cikin lamarin ta kuma yi abin da ya dace da doka kamar yaya kenan yawa doka ta doka ta wato ta tanada cewa duk lokacin da ake tuhumar wani mutum da laifi musamman laifin da zai iya bayuwa da ko dai a kashe shi ko kuma a maɗaurin rai da rai su ne manya-manyan tuhuma-tuhuma da ake wa ɗan adam to matukar ɗan adam yana fuskantar irin waɗannan tuhumar a gaban kotu ta shari'a to doka ba ta yadda a yi wannan shari'ar a ƙare kuma a hukunta shi ba shi da lauya ba menene dalili dalili shine akwai buƙatar ya kare kansa gurin tafi da wannan shari'ar kamar inda kundin tsarin mulki na ƙasa ya tanada to idan aka yi wannan shari'ar aka kare babu cikakken kare kai zai samar da kokonto a cikin yanayin tafi da shari'a ko dai akwai wata gaba da ya kamata yi wani abu wanda bai kamata ba to wannan ne isa doka take da buƙatar ya zama cewa iya da lauya a cikin wannan shari'a to idan sanadiyar talauci ko kuma ra'ayi yasa ba shi da lauyan da zai iya kare shi me mafita to shi ne aka samu wani tsari da ake cewa state brief ma'ana wato gwamnati ta ji a tarayya idan an samu shara irin wannan ta ɗauki lauya ta ba shi wani abu ko kuma in zai yi ma kyauta wannan kuma duk ra'ayinsa ne amma ta nemo lauya wanda take ganin zai iya zuwa ya tsaya irin waɗannan mutanen domin shari'a ta tafi jama'a su gane wani abu ita gwamnati ba tana nemo lauyan ba ne don wai izo ya ɓarar da shari'ar a ci shari'ar ba ta samu nasara ba ba haka ba ne don a cika buƙatar doka ne ta ƙasa da doka ta tafi da shari'a a gaban kotuna cewa ba za a irin wannan shari'a kare a ce a je a yanke mutum ko a rataye shi ko a bindige shi bayan gurin tafi da shari'ar akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi su bisa ka'ida kuma yin su bisa ka'ida ba fa wai jama'a su gane ba wai zai ture a ce bai laifin ba ne a'a ya dai cika buƙatar doka ne na cewar a yi shari'ar bisa doron bukatuwar kundin tsarin mulki na ƙasa da kuma shauran dokoki misali abu na biyu da yake yawan jan hankalin mutane ma shine yadda ya bayyana a kotu kuma sai ya ce aka karanta masa sai aka ce ai ya ce bai aikata ba mutane su gane wani abu ita shari'a ba wai kamar ra'ayin mutane ba ce shari'a tana da ka'idodi kuma duk irin inda aka kai da tukumar da ba zai yi gari ya waye a ce gari bai waye ba kuma ba zai yiwu a ce rana wata ba ce ko a ce dare safiya ba ce matuƙar da laifin an yi shi akwai abubuwan sanin a tanade to idan an gabatar za a samu nasara a ce lalle an tabbatar masa da laifin amma kamar inda muka faɗa baya zama daidai kawai in aka kama mutum gaban kotu kuma yana fuskantar hukuncin da za a iya kashe shi ko a maɗaurin rai da rai kuma shi kaɗai zai rinka zuwa duk abin da su kansu mutanen gari za su yi mamaki a irin wannan in ya tsaya a gaban kotu a ce sun giraginsa ba shi da kowa wanda zai iya ɗin gabatar masa da abubuwa ai sai a ce kamar an bar taron dangi ita gwamnati bangaren ta ga lauyoyi tim guda mutane da yawa shi kuma bangaren shi kuma bangaren wanda ake tuma shi a shi shi kaɗai ke tsaya ko kuma su kaɗai suke tsaya ba wani wanda zai tsaya musu ya dan gabatar musu da wani abu sai zama kamar ba a sami daidaituwa ba a cikin shari'a to wannan isa gwamnati ke shigowa take samun musu da lauya domin shari'a a samu balance a cikin shari'a ba dan ba dan a ce an tunkuɓe shari'a ba wannan ake nema ba muna godiya ƙwarai to a yau bayan an shiga kotu an wani bakon abu ya faru wanda ba a saba gani ba a cikin shari'a din inda aka hana gaba ɗaya manema labarai da sauran al'umma shiga cikin wannan kotu sai iya wato ko alkali da masu laifi da lauyoyi da waɗanda aka bari ne kawai suka shiga hakan ce ta sa yan jarida ba su samu damar ɗauko mana labarin abin da yake cikin abin da ya wakana a cikin kotun ba sai bayan an gama tattaunawa ne suka samu damar tattaunawa da lauyan da ke kare janibin shi abdulmalik wanda gwamnati ta bashi inda lauya din ya yi kalamai kamar haka. Ya kula abin da ya faru a takaice yau an gabatar da shekaru uku kuma mun shuka. Kai, ranka. shaidun da suka bada gaban kotu kamar a wancan karo da farko da aka shigo an ga yadda yan jarida ba a bar su sun shiga ba me ya faru ne a wani lokacin a yadda na faɗa ta bangaren turanci cewa koda ce ta kotu wanda ba a suka abinda kotu ta faɗa don kotu an ce a yi kaza dole a yi amma mu ma muna ciki da bangaren bin suna gudu ai kamar kuna ne kun gamsu kenan mun gamsu kuma adalci za a yi sai gobe za a ci gaba da kiran shaidu da bangaren masu gabatar da kara wannan shine lauyan masu gabatar da wato lauyan da suke da ke kare waɗanda ake tuma a wannan shari'a halin yanzu kuma to yan uwa kun ga kenan gobe za a ci gaba da wannan shari'a kuma kalaman da shi wancan lauyaye na farko sun wanke abin da mutane suke tuhuma na cewa ko gwamnati so take ta murɗe wannan shari'a don haka muna murna da zaman ya zamana daga jiya aka ce yau muna sa ran cewa daga yanzu abin da zai zo gaba shine yanke hukunci ko da ku a ce ba a goben bane amma muna sa rai wannan shari'a din ba za ta yi tsayi ba kuma karshe dai za a yanke hukunci wanda zai wa al'umma daɗi To abu muhimmi na gaba da zan gabatar muku shine jawaban Sheikh Murtaza Asada ɗaya daga cikin malaman jihar Sokoto waɗanda suka fice wajen faɗin gaskiya da fashin baki akan tsaron Najeriya musamman abin da ke wakana a jihar Sokoto da Zamfara wanda a cikin wannan bidiyo da zamu gabatar muku za ku ji da malam Murtaza ya tona asiri ya bayani sosai faɗi wata magana mai matukar ban mamaki game da tsaron wato ko jihar Sokoto. Amma me nake cewa shine Allah ya barantar da Murtala Bello Asada. me Allah ya barantar da Murtala Bello Asada duk karagun da Murtala Bello kai yana magana akan matsalar tsaro ana ta soke soke ana ta maganganu sai mun dauka mai mataki sai mun ga baya gare to Allah ya tona asirin manyan banza arewacin Najeriya in ba ku sani ba ku ji ta ga na. Allah ya tona asirin manyan banza arewacin Najeriya me Murtala Bello ya matsa yana ta maganganu ana ta soke soke ana ta zagi ne yau ba wani zagi wanda ba awa Murtala Bello ba ko akwai shi duk wani zagi kai duk abinda kun ka san an kulla bayyana an kulla boye amma Allah ya yi kariya saboda abinda Bahaushe kaca ciki da gaskiya yuka ba ta hoshe shi murtala bello kullun yayi magana abin da kace matsalar tashin hankali na arewacin Najeriya Har da sashi an kai renon yan ta'adda an kai yan siyasa na wasu yan naira tahi Allah da hwadawa suna ta gunguni aicin mutuncin manya na to ta hito daga bakin manya kuna son ku jiya ko a bari har gaba na yi ta jeho kalubale ina cewa me ya alakar gwamnatin zamfara da musa kamarawa na faɗi wannan ko ban faɗi ba me ya alakar gwamnatin sakkwato da musa kamarawa cikin su ya ɗauki ruwa sun kai ta zage-zage to allah ya ƙara tona asiri kuna son ku san alaka su ko ba ku so to babu wata alaka illa su sponsorin din ta'addanci an kai zamfara da sakkwato injini ni mai so ya neme ni sai ga shi Allah ya kawo abin da ake ca ranar wanka ba a ɓoyon cibi kusa abin mamaki sai ga gwamna sukutun cikin gwamnonin Najeriya kuma gwamna cikin gwamnonin arewa Allah ya maci baki nai don shi nake ta karanta muku ayar da Allah ka ce wala ta tahsabanna Allah gafilan amma ya amalu zalimun kar ku yi tsammanin Allah ya rabkana daga abin da azzalumai suke aikatawa Allah yana yi musu jinkiri na wallahi in Allah ya tashi kan ma azzalumi bai kubcewa sai ga gwamna sukutun cikin gwamnonin arewacin Najeriya ya hito da baki nai yana hudin cewa matsalar tsaro arewacin Najeriya wallahi su sun kai mitin na cewa a yi amfani da matsalar tsaro don a ci zabe arewacin Najeriya gwamna ku ha don Allah in ba Allah ba ewan eh, ga hukunci gwamna kuma bisa mukamin kujera ce ta gwamna yace su sun kai mitin ya hodi wata jam'iyya yace jam'iyya kaza ne yace wallahi haka mun ka shirya don haka mun kai haka mun ka shirya kuma akan haka ake kuma yayi rantsuwa da Allah don Allah ya yi bayani kenan ko bai yi bayani ba yanzu kuma akwai wani munafikin Allah da zai ce muna ai kazahina aka manya sun tona makan su asiri yace haka sun ka shirya amma ya baro jam'iyyar ya hito to ranka dade mun yarda ka tuba amma bannar da kayo baya sai an yi ma hukunci akan ta kuna fahimta to yanzu me ya kamata ku lura kenan shine matsalar da an ka samu ta tashin hankali arewacin Najeriya ana kashe mutane ana ta'addanci ga mutane ana kashe rayuka ashe yan siyasa na sun ka zo sun kai mitin kuma wallahi kusan abin mamaki gwamnan da baki ne ya bude baki yace saboda mun ga da matsalar tsaro an ka kada janitor. da matsalar tsaro an haka da janitor sai mun kai amfani da ita mun kaso mu yi amfani da wannan damar wurin kawo matsalar tsaro don mi saboda mu kasa gwamnati don da matsalar tsaro an haka sa janitor kusa abin da nika so in muku ishara nasara ashe kenan duk bala'in da an kai can baya ku ɗauki misali cewa Musa Kamarawa damar da ya samu cikin gwamnatin jihar Sokoto ashe mina na ake zartarwa wannan ajandar ta da an kai mitin ya kamata shi wannan gwamnan ya kamata in dai gwamnatin Najeriya da gaske take ta gayyato shi ya faɗa mata da wada wana sun kai wannan mitin don a yi amfani da matsalar tsaro don a kasa gwamnati don a yi ta'addanci a kashe mutane don su samu mulki shi ya ce da shi an kai don Allah me ya kamata yanzu a yi ya kamata a kirawo shi shi bayani don alikiraru aula mina shuhudi huruci ya fi a samu shaida don haka murtala bello Allah ya barantar da shi ashe abin da ya kamata ku sani Musa Kamarawa da anka bashi dama gwamnatin Sokoto Musa Kamarawa da anka bashi dama gwamnatin Zamfara ashe ta'addanci na aka reno don su kawo hargitsi arewacin Najeriya ba in ji murtala bello ba in ji gwamnatin Sokoto kuma zan faɗi suna ne zan faɗi jihar da yake sama ta faɗo kuna fahimta don haka ashe sai ku gano kwamitin da anka yi zamfara ƙarƙashin tsohon aiji wanda anka binciko matsalar tsaro anka binciko sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da wasu bara gurbi na jami'an tsaro anka ka haɗa an ba mai girma gwamna rafot cewa ga waɗanda sun ka mai mata'addanci ta'addanci gindi gwamna ya kai fayil ɗin ya ɓoye wani wuri ashe yana zartar da mitin ɗin da sun kai ne na cewa a yi amfani da matsalar tsaro wurin kawumi wurin ƙoƙarin cin zaɓe arewacin Najeriya. ashe babu wani dalili na kin bari a kamo waɗannan mutanen sai wannan don tsakanin ku da Allah kwamiti yayi bincike inda gaske gwamna na faɗa da matsalar ta'addanci miya ya kamata ko ɗanwa a cikin wannan lalurar a bari kotu ta yi hukunci ma'ana in ma ana zargin akwai wasu matsaloli kwamiti da ya kawo sunayen sai a bari don Allah gwamna kotu sai a bari kotu ta kamu sarakunan nan ta kamu jami'an tsaron nan ta kamu waɗannan sarakunan na fulani manya manyan sarakuna fa da ƙananan sarakuna a jihar Zamfara ga kwamiti ya bincika sun yi ta'addanci amma mai girma gwamna ya ɓoye ya hana ayi magana su ya hana kai su kotu don Allah duk duniya wa zace ce gwamna yana yana da matsalar tsaro wallahi yawo da hankalin mutane na ake yi kuma na faɗa muku zan zo in fasa kwai ni abin da nika cewa a baccewa a ɗaukan Murtala Bello mataki don Allah ka a bari in kai gobe da sahi a kashe ni yau wallahi yau in ni kwaɗe ni mutu duk abin da nika ganin ya kamata in faɗa na faɗe shi babu ruwana da duk wani munafikin Allah da ta wata magana magana ka magana banza ta ba ta min komi wallahi duk mai jin tsoron ya mutu ko ya tafi gidan ya rube maganganun da nika yi ko yana yi saboda haka abin da ya kamata ku sani mai girma gwamna ya fito da baki ne shine gwamnan Zamfara ya fito da baki ne ya ce mitin sun kai a kawo matsalar tsaro a yi amfani da ita don a ci zaɓe don kan wani ma shi ɗora ishara yana cakilan a'a gwamnan zamfara ya kwaɗi haka don haka duk mai biɗar cewa wane na a'a gwamnan zamfara ya kwaɗi haka don haka har yanzu ina nan akan bakata arewacin Najeriya da gangan an kai muna ta'addanci da gangan an ka karme masu turji gindi don shi kun ga sunan sabbata da sun kahi waɗancan wayo sai sun kalahi tsakaninku da Allah lokacin da jahilin shinkahiyar takarar takar Murtala Bello inda yayi banza da Murtala Bello asirin na ƙara tonuwa haka shi na sa waɗanda sun kai kwancin su don sun sa wallahi bala'in da Murtala Bello yake sama garai in ya bude shi ba su iya zuwa kamfen sakwato. don shi sun kai suka ta haka haka amma waɗancan da yake sabbina sabbina ga rika mulki ba su saba ba ba su san yaya mulki yake ba sai suna hauka kuna ji yau zamfara duk mai sun mukami yan jarida ya hakira ya zagi uban Murtala Bello a ce shegen malami ɗan iskan banza ai kaza yana ƙariya sai yi mai appointment a tura shi don sun ɗauki gwamna mahaukaci tsakaninku da Allah in ba ɗauka ka baka da hankali ba me illar wanda ya kwaɗi wata matsala game da kai sai ka diba abin da ya faɗa gaskiya ne eh sai ka gyara abin da ya faɗa ƙarya ne eh sai ka ɗauki mataki na a hukunta shi don gobe kai ya koma an yi an ƙare ko ba a yi ba amma yau zamfara ba wanda ake zagi ana cin mutunci ne kamar Murtala Bello ko gobe ya kira ku ya ce muku a zo a zagi Murtala Bello ku zo ku zagi Murtala Bello ku yi ta kwasan mukaman amma dai ina tabbata muku ranar da ta kwaɗe da ta riga gwamnatin zamfara faɗuwa bi iznillahi ranar da ta faɗi ɗazu ɗaya ta riga gwamnatin zamfara faɗuwa saboda haka da gwamnatin Sokoto da gwamnatin Zamfara ina nan bisa ga bakata an yi amfani da su kuma ku diba ku gani don Allah gwamnatin tarayya ya kamata ku yi hankali da kanku yanzu gwamna ya hudu cewa sun yi mitin don a kawo matsalar tsaro ashe sai ku gano wayan matsa muku a ba turji ubanai uban turji ho an hakama hankalin turji ya tashi don Allah hankalin ɗan ta'adda ya tashi an samu dama na sha'aje makami ko ba a samu ba don haka sai wasu miyagun 'yan siyasa sun ka ruɗi gwamnatin tarayya ai mun kulla sulhu don haka a bada uban turji gwamnatin tarayya ba ku san wanda kun ka kai ma uban turji ba ku je ku bincika yaya an kai kai ma turji ubanai ashe an kai ma turji ubanai an ka ba turji relief an ka ba shi kwanciyar hankali ya uba ubanai ya oya ya taho ya kashe uwayen wasu don Allah sun ci amana mu ko wasu ci amana mu ba muna roƙon Allah ya isa muna saboda haka wannan kwamiti na tsohon aiji wannan kwamiti muna kira ga gwamnatin tarayya ta jawo fayil ta jawo fayil ɗin wannan kwamiti a hukunta waɗannan sarakuna kun san da kaɗan daga cikin abin da kwamiti ya ƙwalƙwalo? an kashe mutane sama da dubu shidda a zamfara wai amma duk jininsu ya tahi ga banza saboda mi saboda wai shi kenan gwamnati ya akwai don haka yanzu tun da gwamna ya ce ya baro wuri kaza ya koma wuri kaza wai yana nuhin ya ce banza ya shiga jirgin annabi nuhu na haɗa muku duk mutanen arewa ka kashe su in ka haɗa apc komi ba a yi ma gaskiya na ko ƙarya na don haka ta zama mafaka abinda muka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace inna ma ahlaka man kana qablakum kanu idza saraka fihim ash-sharif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'if aqamu alaihi al-hadda manzon Allah ce abinda ya halakar da na gabanin ku shine idan babba yayi sata sai a kyale shi in karami yayi sai a aimi sai a hukunta shi duk wanda kun ka ji an rike shi game da ta'addanci in dai na su gallo turji na ba kowa na ba har yau baka taba jin jami'an tsaro sun yi hira da wani babba gaban mutum ba duk wanda za a kamawa zaka ji an ce mutum nawa kashe ya ce mutum goma mutum biyar nawa aka baka sai ya ce dubu hamsin dubu talatin dubu ashirin tsakanin ku da Allah akwai manya cikin ta'addanci ko babu me yasa har yanzu ba wani babba da aga hannu ga mai girma gwamna ya ce mitin sun kai da nuhin ayi amfani da matsalar tsaro a kawo ma a kawo ma mutane matsala don Allah manya sun hito da kansu ko ba su hito ba sai abu na karshe da zan yi ishara gare shi shine babba shi yi ƙarya in babba ya karya min sunanta shine gwamnan jihar Zamfara yayi karya kuma ni yawa karya don Allah ni yanzu ina bida shaida akan cewa makaryaci na ni yawa karya kun san karya da yamin cewa ya an yi amfani da ni wai wasu 'yan siyasa sun yi amfani da ni ina miyagun maganganu gare wai har na ce ya tafi wurin kallon kokowa don Allah ƙarya ta ni bai tafi kallon kokowa ba ya zo kallon kokowa ko bai zo kallon kokowa ba to wannan magana na cewa wasu 'yan siyasa sun yi amfani da ni wallahi ƙarya ta shi kai in ko ya isa duk ɗan siyasar da an Najeriya in ya san akwai wata alaka wallahi duk dan siyasar da ya san na taba kai laluran naira dubu gare shi ya ruha asiri ina roƙon Allah ya tona mai asiri amma sai bayan wannan ƙarya kuma sai gwamnati ya ce wai wai wata bukata nan ne ma gare hattas an nuna mai don haka bai yi ba don shi nake suka tai ina yi muku rantsuwa da Allah wannan magana da gwamnati ƙarya ta ya kai don haka yanzu muna hukka Allah na cewa babban mutum aka ce to ƙarya ya mi sunanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce salasatun mutane guda uku la yukallimuhum Allahu yawmal qiyama Allah ba zai yi magana da su ba ranar alqiyama Allah bai magana da su wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba ranar alqiyama wala yanzuru ilaihim Allah bai kallo na rahama zuwa gare su don Allah wannan bala'i ne ko ba bala'i ba Allah bai magana da su Allah bai tsarkake su Allah bai kallo rahama zuwa gare su su ne waɗannan manzo Allah sai manzo Allah ce shaykhu zani wa malikun kazzabun wa ailun mustakbirun manzo Allah ya ce tsoho mazinaci mutum da shekaru amma ya zama mazinaci wa malikun kazzab da shugaba makaryaci wa ailun mustakabirun da talaka mai girman kai shahid a cikin hadisi sai manzo Allah ya ce malikun kazzabun shugaba makaryaci don Allah ba abin kun yau ko kansila yayi ƙarya ba abin kunya nawa balle gwamna kuma wallahi abin da zai ba ku mamaki wannan magana da gwamna yayi malamai na waɗanda su a shugabanni na kaddamar da shari'ar musulunci na Najeriya sun haka mai ziyara amma ya ɗora irin waɗannan maganganu to abin kunya maimakon su kwace shi su ce ranka daɗe wannan magana da kakai ta hi ƙarfin a ce irin ka yayi ta kusa abin da sun kai taɓi sun kai mai tabi tabi sun kai mai don Allah an ji kunya ko ba a ji kunya ba muna roƙon Allah ka tsare mana imanin malaman mu wannan yasa yan siyasa kun kaga ba abin da suke so in ba su kada girman malamai ba saboda irin waɗannan maganganun wallahi ban gudun duk abin da zai biyo a baya don Allah abin bakin ciki na yau in faɗi magana a kashe ni gobe akan ta wallahi abu guda nika jin tsoro in haɗi maganar da ban iya kawo dalili akan ta amma wallahi in dai zan iya kawo dalili duk Najeriya ta yamuce wallahi babu ruwana dada da mai zagi da mai suka da mai cewa kaza amma dai bi iznillahi Allah yana taimakon gaskiya don zamanta gaskiya ba don yawan mabiyanta ba saboda haka bi iznillahi gwamnatin Sokoto da gwamnatin Zamfara insha Allah ranar da ta faɗi ita riga su faduwa ya Allah muna roƙonka ka kada gwamnatin Sokoto ya Allah ka amshi gwamnati ga gwamnatin Sokoto ya Allah wanda sun ka kyale yan gudun hijira Allah ka kyale su ya Allah mai girma gwamna da accan yana yawo jihohi ya bar mutanen Sokoto cikin matsala Allah ka haramta mai mukami ko na kamsila ya Allah ga gwamnatin Dodo nan ta ci amanar mutanen Zamfara ta zalunce su ya Allah ka kare gwamnatin Dodo don haka gobe a hille ma Murtala Bello kai wai ba ku mamaki maru local gamman akwai wani ƙauye cikin maru local gamman wanda abin tashin hankali haka an ka zo 'yan kwanakin nan an haƙwashi mutum 28 an ka wuce da su hanyar tureta nan hanyar tureta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan ma an ka taho an ha kwashi mutane an ha kashi mutane akwai mutum goma sha uku waɗanda sati biyu an kasa bari a ɗauku gawawakin su amma da gwamnatin Sokoto da gwamnatin Zamfara ba abin da ya dame su in ba yawon kamfen ba muna roƙon Allah ya kare su sauran kuma mu ji wani ɗan naira ta Allah ba wa shugaba mu gunyar addu'a sai mu ce da awata kai in ka isa nuna hadisi don haka kakkuri biwai mutum ya ce ba a wa shugaba gunyar addu'a sai mu ce yanzu da awata kai nuna hadisin da manzo Allah ce ba a wa shugaba gunyar addu'a addu'a in ka isa nuna don haka abinda zan ruhe muku da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa inkari in an ka kaga abinda addare ayi inkari za a yi inkari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innahu yusta'malu alaikum umara'un fa ta'rifuna wa tunkiruna faman ankara faqad salima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusta'am innahu yusta'malu alaikum umara'un za a shugabanta muku gabanni." fata'arifuna wa tunkiruna ku gano sun yi abin da ku yaba musu wa tunkiruna kuma ku gano sun yi abin da ba na kware ba ku yi inkari faman ankara faqada bari'a wa man shine wanda yayi kama ya kamaci abin ga zuciya ta yi ma'ana yayi mi ya ya tira ya barranta ni manzo Allah ka sun yayi yayi muna ishara shine akwai wanda yana iya inkari wa man kariha faqada bari'a wa man ankara faqada salima walakin man radiya wa taba haka manzo Allah ya ce yace innahu yusta'malu alaikum umara'un za a shugabanta muku wasu shugabanni kamar yadda muke da su yanzu fata arefuna su yi abin da daidai ku ce Allah ya saka musu da alkhairi kamar mi kamar yanzu zamfara ai duk kiyayya kada mutum in yayi abin kwarai zaka yaba me yayi wanda abin kwarai shine ko gobe an ka kashe wani jami'in tsaro gwamnan zamfara na zuwa ya kai wani abu abin kwarai na ko ba abin kwarai ba a wannan wurin muna tare da shi ko muna roƙon Allah ya taimake shi irin wannan wurin shine fa ta'arifuna su yi abin da daidai ku yaba musu wa tunkiruna su yi abin da ba daidai ba ku yi inkari kamar mi kamar ƙaryar da gwamnan zamfara yayi mun ka zo mun ka ce wallahi ranka da ƙarya ta kai haka karatun yake kuma haka zai tahiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kariha faqada salima wanda ya kyamaci abin shi bai da iko na yayin inkari to ya tsira kuna fahimta ma'ana ya tsira ashe kenan ana min sai ka yi kyamaci amma wa man ankara wanda ya yi inkari ma'ana wanda ya kyamata daban da wanda ya yi inkari wake inkari shine wanda yana iya hitowa ya nuna kaza ya ce abu kaza ba daidai na ba abu kaza ba daidai na ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin man radiya wa taba'a wanda a cikin matsala wanda ya yadda ya mutaba'a ya ce wallahi ai ranka da duk garin ga yabonka akai kuma wallahi shi ya san ƙarya ta yake ba haka ake yi ba yanzu don Allah wani mahaukaci zai ganin wanda aka kashe mutane garuruwan Sakkwato da wanda aka kashe mutane garuruwan Zamfara wai ya ce abinda gwamnan Zamfara yayi daidai na kuma an yaba mai ya ce abinda gwamnan Sakkwato yi daidai na ina bada misali da su don nan asalin macijin yake Katsina Kaduna Neja Kebbi duk ta'addancin da aka yi da Sakkwato da Zamfara ake tahiya kuma abinda zai yi muku ishara duk waɗanga jihohin in an kasace 'yan mata da makaranta in an kai wani abu in ana son a yi magana da 'yan ta'adda Zamfara ake yi don Allah kirista sun kama zan zamfara dandali saboda nan suka samun sauki zan zo in yi isharar dalilin da yasa suka samun sauki in isharar wani dan ta'adda wanda an kai amfani da shi da nuhin sulhu gwamnatin zafara ta gina mai gida karshe yana amsa kuɗi yana kai ma yan ta'adda ana nuna yaudarar gwamnati ya kai karshe yan sa kai sun kai abuwa sun ka zo sun haka shi wannan dan ta'adda kusa abin da gwamnatin zafara ta yi sai ta sa an haka mu yan sakai sai da yan sakai sun yi abgai sun ka ce wallahi sai dai duk abin da zai faruwa ya faru ya za su kashe dan ta'adda gwamnati ta kama waɗanda sun kashe yan ta'adda sannan an haga babu mahita dole an ka sake su to don shi nika cewa mahokar da an ka ba Bello Turji Sakkwato da mahokar da an ka ba sauran yan ta'adda fara, ko dai gwamnatin tarayya ta hito ta yi wani abu ko wallahi mu ci gaba da bayyake abubuwa mu faɗi cewa gwamnatin tarayya ba da gaske ta kai ba muna roƙon Allah ya daure zukatan shugabannin mu su ji tsoron Allah wannan jini da ake zubarwa su ji tsoron Allah su bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna ahlas samai wa ahlal ardi tamau fi dammi fi dammi mu'minin la akabbahum fi an-nari law anna ahlas samai da duhalatun sama su ahlatun sama mala'iku wa ahlal ardi da halittun ƙasa su wa halittun ƙasa mutane da aljannu da za su yi tarayya fi dammi muminin a cikin jinin mumini guda manzo Allah ce la'akabbahumullahu fil nari da Allah ya jicce su a cikin wuta duk halittun duniya su kashe mutum guda da Allah ya jicce su a cikin wuta ko gwamnatin jihar Sokoto ba ta wadan adadi na mutanen da an haka kashe kuma da radda mai girma gwamnati ce an roshi sa kai da ran nan su Bello Turji sun ka ce welcome mai zuwa Makka ya game da Annabi don haka duk wanda sun kaga dama haka suke yi su kashe wanda suke son su kashe su yi ta'addanci suna nan yanzu Bello Turji iko a gare dai eh, waɗannan jihohin yanzu ta kai Bello Turji har kudancin Najeriya yake tura ƴan ta'adda a zo a yo mai abin da aka yo mai a dawo mai da makamai saboda Niger ta fara ɗaukan mataki sauran jihohi makwabta yanzu kudancin Najeriya yake iza saboda yayi ƙarfi, me yasa an yi amfani da ƙarya ta silhu an bari ƴan ta'adda sun yi ƙarfi. gwamnatin tarayya ta zaburo harko da nuhin ta burkushe yan ta'adda miyagun da sun kai mutum su yi amfani da matsalar tsaro sai sun ka nuna ma gwamnatin tarayya za mu yi silhu sun kai no a hankali sai da sun ka tabbatar da yan ta'adda sun yi karhin da ko da ana murƙushe su sai an ji jiki don sai an kai lokacin zaɓe sai sun kace an kare magana sulhu ƴan ta'adda sun kare waɗannan ta'adda da alƙawali subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu